بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hatsuwar fuskokinmu a wannan lokaci wannan garji na azahar a yau laraba 22 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha uku ga watan tara a shekara ta 2017 miladiyya alhamdulillah mun haɗu a wannan masallaci na nan masallacin juma'a na nan na cekwarar da ke cikin garin mina domin fara gabatar da daura da ake gabatarwa a dukkanin lokacin da aka samu hutu kasancewar wannan lokaci hutun ya zo kuma cikin sallah ya sa aka jinkirta gabatar da daura ɗin har zuwa bayan sallah muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaka kuma ya karɓa mana ayyuka na ibada da aka gabatar a wannan sallar da ta gabata zikiri da layya da aikin hajji da mahajjatan masu gabatar da umara da azumi na ranar arafa da dukkanin ayyuka na ibada da aka gabatar da kuma ake gabatarwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma allah ta'ala ya maimaita mana wannan karatu zai ɗauki tsawon kwanaki takwas ne daga yau laraba zuwa laraba rana ita yau ma'ana kwana bakwai wuni takwas kenan kuma za a karanta littattafai ne guda hudu ma'ana darussa guda hudu darasi na farko shine darasin tauhidi wanda za a karanta littafin al'usulun salasa kuma ci gaba da za a yi da karatun domin an fara a cikin wannan littafi sai darasi na biyu shine ulumul qur'an wanda za a karanta littafin annuqaya fi ilmi tafsir shi sabon karatu ne za a yi saboda a daular ta gabata an kammala karshen an je karshen littafin alkolin munir fi ilmi usuli tafsir sai littafi na uku da za a karanta shine darasin sira za a karanta littafin mukhtasaru siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al-ashara shi ma wannan karatu a wannan littafin ci gaba za a yi da shi hakan nan kuma darasi na hudu adabu talabal ilmi dubba na neman ilimi wanda yake kuma ana cikin karatu ne a littafin khulasatu ta'zimul ilm khulasatu ta'zimul ilm waɗannan su ne darussa guda hudu da za a yi da kuma littattafan littafi a kowane darasi Allah ta'ala ya mana jagora baki ɗaya ya datar da malamanmu ya musu muwafaka mu kuma da muke sauraro ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da dukkanin abin da muka saurara kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi baki da haɗuwa irin wannan lokaci na daura da ake gabatarwa haduwa ce da bai kamata mutum ya wasa da ita ba saboda abubuwa da dama daga ciki samun kan malaman masu haɗu gaba ɗaya su iya gabatar da darasin abu ne mai tsada gaske ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kai karan kanka ma samun ka ba da lokaci irin wannan a dunkule tsawon kwana takwas sai ga abu ne da yake da wahala sai da inda a ce so ɗaya ne a sati so ɗaya a sati da wuya a yi kwana takwas mako takwas ana karatu ba ka yi fashi ba ko malamin da yake zuwa bai yi fashi ba to ɗaya daga cikin irin eh, haɗuwa ta daura ire-iren waɗannan lokaci a ce tun da rana har zuwa tun karfe ɗaya rana har zuwa karfe shida na yamma ka killace kanka ka ba da wannan domin karatu ne a masallaci ɗaki daga cikin ɗakunan Allah subhanahu ta'ala wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne saboda babban jigo a wannan al'amari shine tsoron Allah tsoron Allah subhanahu wata'ala shine kan gaba a kowane irin al'amari kuma shine kan gaba a neman ilimi kuma shi tsoron Allah a neman ilimi shine jagora akan kowane al'amari domin a lokacin da mutum ya samu matsala a iliminsa to haka zai samu matsala a ayyukan da yake gabatarwa sannan kada mutum ya sha'afa da cewar duk abin da aka karanta na ilimi akwai matakai da ake bi mataki na farko shine al-ikhlas yi domin Allah kai kana yin karatu ne domin Allah kuma yin ikhlasi a neman ilimi mai khulasatu ta'zimul ilmi ya bayyana mai ake nufi da ikhlasi din shine kana yi ne domin ka cire makaran kanka jahilci na biyu ka cire ma wani wanda ba kai ba jahilci na uku ka rayar da shi karan kanshi ilimin ta da inda ba ka yi shi ba sai sai ya ɓace ya lissafa abubuwan da ake bukata a duk lokacin da za ka nemi ilimi ka halarto da shi sannan a bage na neman ilimi kuma akwai a talaki kullum mutum ya fi mai da hankali akan ya je a koya masa sama da ya koya ma kansa da kansa kaje yana cewa yanzu ilimi ya zo da sauki ko a wasu ma za ka iya yin ilimi subhanallah alazim ce ko a wasu ma za ka iya karatu ka zama malam kaga wannan duk wanda yake fahimtar wannan cewar ba shi da wani malami yanzu a whatsapp zai dinga samu to kaga wannan yayi wa kanshi mummunar dabara to dole ne mutum ya zama ya je wurin malami ya samu at-talaqqi abu na gaba shine a tadarruj mutum ya bi mataki bayan mataki wurin neman ilimi din ya faro daga ƙasa sai ya yi sama ba a faro karatu daga sama ayo ƙasa sannan kuma kada mutum ya manta da muraja'a shine muraja'a shine duk karatun da aka yi tsawon a wannan daura ko a duk wani majalisi na ilimi da kake zuwa karatun kowace rana aka yi karka kwanta bacci ba ta sai ka maimaita wannan karatun sai abu na gaba kada mutum ya manta da almuzakara muzakara shine ka samu wani mutum ɗaya kai na biyu ko wasu mutane biyu kai na uku ko wasu mutane uku kai na hudu ku taru ku yi karatun gaba ɗaya duk waɗannan abubuwan ana yin su a karatun boko ana yin group discussion da ake yi musamman in jarabawa ta kusa ana gudun ya da kanin wani nawa na gida kaga irin irin wannan bai kamata a ce karatun addini shi yadda mutum ya zo da jakashi ta daura in ya koma gida ya ajiye sai gobe idan za a sake zuwa daura ya sake ɗauko jakar ba saboda haka sai mu kula da ire-iren waɗannan abubuwa sannan kuma kar mutum ya manta da almulazama mutum ya lizimci karatun sosai da sosai tsawon karatun wannan daura ne ko karatun duk wani majalisi da mutum yake zuwa kada mutum ya wasa da mulazama ya ce ya je jiya ya je yau bari gobe ya huta ko kuma yana ganin anya garin nan za a yi ruwa kuma da wuya a samu karatun nan kwarar ka zo tun da masallaci ne ko ba a yi karatun ba ka samu sallah a ciki sama da a ce ka zo kana tsammanin za a yi karatu ko ba za a yi karatu ba ka ki zuwa kuma ka ki zuwa a yi karatu don mutum ya bada mulazama sosai da sosai Allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaka darasin da zan kasance tare da mu a wannan daura da izinin Allah madaukakin sarki shine darasin ulumul qur'an ɗaya kenan sana'a ulumul qur'an din littafin da zamu fara karatun shi a yau shine littafin an-nuqaya littafin an-nuqaya fi ilmi tafsir ko kuma ilmi tafsir min kitabi an-nuqaya fi arba'ata ashara ilmi shi littafin an-nuqaya kun da kyau sunan littafin kenan annuqaya nunin da yi mata shadda abin da ake nufi da shi shine tsantsagoran tatattun al'amura tsabtataccen al'amura in an ce fi ilmin tafsir shine tsabtataccen bayani a ilmin tafsiri shine littafin annuqaya to kuma kasancewa zan kasance da mu ne a darasin ulumul qur'an ɗaya kenan littafin da za mu karanta shine annuqaya ana fata mun fahimci wannan da kyau to shi darasin ulumul qur'an ilimi da yake magana kan alqur'ani mai girma darasi ne da alhamdulillah rabbil alamin ya samu gata sosai da sosai yana daga cikin ilimin muka da suka samu gata sosai da sosai domin an yi mashi rubutu ta ɓangarori da dama an yi rubutu ta ɓangarori da dama akwai ɓangare na farko al-muhtasarat gajerarrun littattafai da aka wallafa ɗaya kenan akwai ɓangare na biyu almutawalat dogayen littattafai manya-manyan littattafai da aka rubuta akwai na ɓangare na uku shine muƙaddima sharar fage a cikin kowane littafi da malami zai rubuta in muka ɗauki almuktasarat gajerarrun littattafai taƙaitattun littattafai da aka rubuta manya-manyan manufofin da ke sawa a rubuta irinsu su ne domin ɗalibi ya haddace ana fatan kun fahimci wannan da kyau kaga shi wannan littafin da zamu karanta dududu shafi goma ne karatun in banda farka ta sama ita ko ba page din amma shi littafin gaba daya yana da faifa guda goma ne kullum da kyau ko shafi biyar kenan inda ce an buga ne gaba da baya gaba da baya shafi goma ne ta yadda inda faifa ce aka rubuta gaba da baya zama na fallon faifa nau kenan biyar fallon faifa biyar shafi goma saboda ka izinin Allah ta'ala na san za a haddace wannan a cikin kwana biyar ya zama na kowace rana mutum ya bada haddar shafi biyu kowace rana mutum ya bada haddar shafi biyu Allah ta'ala ya mana jagora daga cikin littattafai da aka rubuta kan abin da ya shafi ulumul qur'an akwai wannan littafi da muke magana akan shi ilmu tafsir daga cikin littafin annuqaya fi 14 ilman na al-imam abdurrahman ibn abi bakar as-sayyuti wanda ya rasu a shekara ta 911 sannan akwai manzumatu tafsir shi ma manzuma waƙe ne mai baiti 157 shi wannan littafin ɗin aka waƙe shi littafin annuƙaya ɗin shi ne a sheikh abdulaziz azamzami ya waƙe shi ya rasu a shekara ta da shida manzumatu tafsir sunan littafi ɗin baitin shi 157 littafi na uku akwai shine muqaddimatu tafsir ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma rubutun zube ne yana cikin littafan da akalla ka samu ɗaya daga cikin su ka haddace littafi na hudu usulun fi tafsir na Sheikh Muhammad Ibn Salih al sai akwai mabahith fi ulumin quran na Manna'ul Qattan akwai al-qawl munir fi ilmi usul tafsir na الشيخ علامة إسماعيل بن عثمان الزين المكي وعندما ما كمل كراتو ساعة درسا دورة تجباتا هذا نأكل التبصرة في علوم القرآن نا الشيخ محمد سيدي محمد الأمين هذا نأكل فصول من أصول التفسير ندكت مساعد ابن سليمان ابن ناصر الطيار إيه تشكيما لممو نا علوم القرآن أكوي النظم الحبيب في علوم القرآن وأصول التفسير النظم الحبيب fi ulumul qur'an wa usul tafsir baiti 200 ne kun ga wancan baiti 157 wannan kuma baiti 200 ne na Sheikh Sa'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim ɗaya daga cikin limaman Ka'aba to haka duk waɗannan littattafai an wallafa su ne kan muktasarat kowannen su gajeren littafi an ka dubi masu baitoci ɗin daga baiti da bakwai sai baiti ɗari biyu in kuma ga dubi waɗanda suke annasar ne su ma za ga ba masu yawa ba ne kuma alhamdulillah rabbil alamin akan ka'ida ta bi sannu sannu kun ga a cikin waɗannan mun karanta littafin usulun fi tafsir na muhammad ibn salih al-uthaymin mun karanta at-tafsiratu fi ulum quran na muhammad sayyidi muhammad al-amin mun karanta al-qawl al-munir fi ilmi usul at-tafsir na al-shaykh al-allama isma'il bin uthman az-zain al-makki hakan nan akwai mawridul zam'an fi ulumul qur'an na goma kenan akwai al-muharrar fi ulumul qur'an na masaid ibn sulaiman ibn nasir al-tayyar akwai ar-rakizatu fi usul tafsir na muhammad abdul aziz al-khudairi akwai at-tahrir fi usul tafsir na masaid ibn sulaiman ibn nasir al-tayyar haka shi kadai yana da littafai farfeso ne sosai wannan malamin ka abin da ya shafi ilimin tafsiri a ƙasar saudi arabia akwai alfozul kabir fi usul tafsir na al-imam ahmad bin abdulrahim waliyullah ad waɗannan littafai goma sha hudu kowanne ɗaya daga cikinsu takaitaccen littafi da abin da ake bukata shine ka natsu ka karanta shi a gaban malam ana fata mun gane wannan matakin farko sai mataki na biyu littafai da suke manya-manyan littattafai su ambaninsu domin ƙara bincike ina fatan mun fahimci wannan da ke domin ƙarin bincike kamar fununul afnan fi uyuni ulumul qur'an fununul afnan fi uyuni ulumul qur'an na al-imam abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi wanda ya rasu shekara ta 597 kaga ya jima da rasuwa hakan na mawaqi'ul ulum min mawaqi'in nujum na jalaluddin abdurrahman bin umar bin rislan al-bulqini duk waɗannan manyan littafai ne a ulumul qur'an akwai al-burhan fi ulumul qur'an al-burhan fi ulumul qur'an na al-imam badruddin muhammad bin abdallah az-zarkashi shi al-burhan fi ulumul qur'an ya kawo nau'i nau'i na ulumul qur'an kusan bakwai a ciki hakan na akwai at-tahdir fi ulumul qur'an na abdurrahman sayuti ya kawo nau'i nau'i 102 a cikin littafinsa at-tahdir fi ulumul tafsir hakan na akwai al-itqan fi ulumul qur'an na al-imam as-sayuti kowanne ɗaya daga cikin waɗannan manya ne daga cikin littattafan ulumul qur'an akwai az-ziyadatu wal ihsan fi ulumul qur'an na al-imam ibn aqila al-makki al-imam ibn aqila al-makki ya rasu shekara ta 1150 kusan nau'i na ulumul qur'an da ya kawo ya kawo wajen nau'i 157 150 da wani abu mujalladi goma ne mujalladi tara zunzurutun ulumul qur'an ne mujalladi na goma shi kuma fihiras ne abinda waɗancan mujalladi tara suka kunsa ya yi bayani to ko kaga lalle ilalla mujalladi goma ai ba za ka haɗa shi da shafi goma ba ta ɓangaren ta ɓangaren mai yawa isa aka ce to mai shafi goma sai ka haddace mai juz'i goma kuma sai ka je domin ƙara bincike akwai miftahu tafsir wanda ake kira na alfiyatu tafsir kenan na shekul allama abdullahi bin muhammad bin usman bin fodi akwai manahil irfan fi ulumin qur'an na sheikh muhammad Abdulazim azurkani akwai kanunu ta'wil na ibn al-arabi al-maliki duk waɗannan manyan littattafai ne da aka wallafa su kan abin da ya shafi ulumin qur'an ba wai littafi ne karamin littafi ba zai taimaka ma wanda yake so ya takhassusi akan abin da ya shafi ulumul kur'an zai taimaka mashi wurin ƙara bincike sosai da sosai to banda waɗannan akwai kuma littafan tafsiri da kafin mai wallafin littafin tafsirin ya fara tafsirin sai ya yi muƙaddima wacce wannan muƙaddimar za ta taimaka maka sosai a sanin kimiyya ta tafsiri da kuma ulumin qur'an misali misali littafin abu ja'far muhammad ibn jarir tabari tafsirin tabari jami'ul bayan fi tawili ayil qur'an ya fara gabatar da muqaddima mai tsadar gaske mai matukar muhimmanci akan abin da ya shafi ulumul qur'an da kuma abin da ya shafi usulul tafsir to haka mutum ba zai yi wasa da ire-iren waɗannan ba domin galibi mu abin da muka saba shine da zarar mutum yana da littafi sai ya tsallake muqaddima ya fada cikin littafin alhalin a wannan muqaddimar akwai alkhairai masu tarin yawa asali ma an ɗauki ire-iren waɗannan muƙaddimar an ware su daga cikin littafin tafsiri an musu aiki na musamman akwai muƙaddima ta tafsirin al tabari akwai muƙaddima ta tafsirin at-tashil li tanzil na ibnu juzai al-kalbi biyu kenan akwai muƙaddima ta tafsirin al-qurtubi ta tafsiri na al-imam al-jami'ul bayan aljami'u li ahkam na al-imam al-qurtubi akwai muqaddima ta tafsir da ibnu kasir akwai muqaddima ta tafsir din adwaul bayan fi idah quran bil quran so akwai muqaddima sosai na littattafai na tafsiri da in mutum ya lizumce su zai samu alkhairai masu tarin yawa Allah ta'ala ya amfanar da mu da su baki daya littafin da zan karanta karanta a wannan karo shine littafin annuqayatu annuqaya fi arba'ata ashara ilman النقايا في أربعة عشر علما نا الإمام السيوطي واندير السيكرة تدليترا دا قوما شادع النقايا إنا أكتش النقايا shine tataccen abu wanda babu garwaye wana ji da ke ko tsabtatacce abubuwa ne da aka tai aka rere aka tankaɗe aka bakace aka fetse aka tsamo su nagartattun al'amurra ne imamu sauyuti ya tara a cikin wannan littafi na shi shi sa ya sanya ma littafin sunan annuqaya fi arba'ata ashara ilman sunan littafin kenan annuqayatu fi arba'ata ashara ilman littafin nuqaya wanda ya kunshi ilimi goma sha hudu wana ji da kyau littafin annuqaya wanda ya kunshi ilimi goma sha hudu yana gani in dai ka san waɗannan wannan littafin nashi da ya kunshi ilimi goma sha hudu to lalle ilalla a matsayinka na ɗalibin ilimi ka san wani abu ina fata mun fahimci wannan da kyau ku lura da kyau an nuqaya fi arba'ata ashara ilman ilimi goma sha hudu ne a ciki ba wai babi babi na ilimin tafsiri ne a ciki goma sha hudu ba ana fata mun gano wannan da kyau ko waɗannan ilimi goma sha hudu da ya zuba a ciki ilimi na farko shine ilimin tauhidi ilimi na biyu shine ilimin tafsiri ilimi na uku shine ilimin hadisi ilimi na hudu shine usulul fiqh ilimi na biyar shine alfara'id ilimin gado mhm. ilimin gado sai ilimi na shida an-nahwu ilimin nahwu sai ilimi na bakwai as-sarfu ilimin sarfu sai ilmi na takwas al-ma'ani shine al ma'ani a ɓangaren balaga kenan sai ilmi na tara al-bayan al bayan sai ilmi na goma al-badi' da al-ma'ani da al-bayan da al-badi' su ne suka haɗu suka samar da ilmin balaga kullum da ke ko su suka haɗu suka samar da ilmin balaga sai ilmi na goma sha ɗaya at-tashrih ilmi na goma sha biyu at-tibbu ilmi na goma sha uku al'umuru daruriya waɗansu al'amura da suke ana gan a rayuwa ake da bukatar su sai kuma ilimi na hudu na goma sha hudu kun san shi imamu yi mutumin ƙasar masar ne ilimin tasawuf to waɗannan ilimi goma sha hudu su ya tara a cikin littafinsa mai suna annuqaya fi arba'ata ashara kuna ji da ke ko arba'ata ashara ilman su ne waɗannan ilimi guda goma sha hudu التوحيد التفسير الحديث أصول الفقه الفرائض النحو الصرف المعاني البيان البديع التشريح الطب الأمور الضرورية التصوف سنة إلمي قوما شهر تو إلمي قوما شهر إنه ونين نفرقه التوحيد سبحان الله العظيم sai ya gina ilimin tauhidi a mazhabin asha'ira nasallallahu salamatu wal afiya Allah ta'ala ya yafi mana ya yafi mishi gaba daya sai bai sa ilimin tauhidi a manhajin ahlus sunna wal jama'a ba ilimi na biyu shine at-tafsir kuna ji da ke ko ilimi na biyu shine at-tafsir to ilimin tafsirin da ke cikin littafin shi muka rayayo shi muka kwafo kuna ji da ke ko ilimin tafsiri da ke cikin littafin annuqaya shine a gaban mu. ina fatan kun fahimce ni da kyau kenan ba littafin annuqaya ne gaba ɗaya a gaban mu ba kun fahimce ni da kyau ba littafin annuqaya ne gaba ɗaya a gaban mu ba littafin annuqaya gaba ɗayan shi ya shafi ilimi nawa goma sha hudu shi kuma wannan ilimin tafsiri ɗaya ne daga cikin waɗannan goma sha hudun asali ma shine ilimi na na biyu Allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaka ina fatan yanzu mun gane menene yasa malam ya ce aka sa ilmu tafsir min kitabi an annuqaya fi arba'ata ashara ilma shi ya ma da ka bude kaga ya rubuta ilmun ba yubhathu fihi ana a kitab al-aziz baka ce ina muqaddima ba ina bismillah bulwar da ke ko ai ka tambaya ina bismillah ina salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan ku mai ci wannan da ke ko saboda me saboda shine na biyu wannan ko ya riga ya gabata ne a na farko shine ilmin tauhidi da ya gabatar yasa da ka bude za ka a ilmin yubhathu fi an ahwalil kitab al aziz sai ka tambaye a to ina bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala annabi al karim ina fatan mun fahimci daidai gwargwadon bayani din to wannan shine abin da ke gaban mu kuma alhamdulillah rabbil alamin wannan littafi na na annuqaya na ilmin tafsiri dinnan da muke magana Allah ta'ala ya sa littafin albarka na farko abdulaziz zamzami ya ɗauke littafin gaba ɗaya ya waƙe shi a baiti 157 ɗaya kenan kai za ka ce kusan duk waɗanda suka biyo bayan imamu sayuti wana jina da kyau kusan duk waɗanda suka biyo bayan imamu sayuti sun amfani da wannan littafi an nuƙaya ɗin na muke karanta kan ilmi tafsiri abdullahi gwandu da ya rubuta miftahu tafsir ya nassanta cewar littafin shi na miftahu tafsiri ya tankaɗo ne ya ɗebo abin da ke cikin littafin annuƙaya ne da alitiƙa kaga a ciki sai ya faɗi littafin annuƙaya kun lura da ke ko bayan wancan kuma ya waƙe littafin gaba ɗaya sannan kuma littafin da muka gama karatunsa alƙawul munir fi ilmi usuli tafsir shi ma ya ɗauki littafin annuƙaya ne ya rairayo a ciki isa za mu ga cewar wasu abubuwa da muke karantawa a nan za mu ga mun karanta su a cikin littafin alƙawul munir sai dai yadda ya kawo su a nan ba haka suke a cikin alƙawul almunir ba so da alƙawul munir ya kawo shi ne darasi na ɗaya na biyu na uku inda zai yi sauƙin fahimta shi kuma na imamu saudi yana gani yanzu ka fara kaiwa ɗalibi yi sa za ga littafin daidai gwargwado shafi goma ne falle biyar kenan amma za ga inda ya zuba karatun inda ya dan hada karatun za ga ba kamar yadda alƙawal munir ya ware karatun ba muna roƙo Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaka shi karan shi al-Imam Sayyuti ya wallafa littafi mai zaman kansa Itimamu Diraya li Qurra'in Nuqaya Itimamu Diraya li Qurra'i an-Nuqaya ya dauki littafin su da guda ɗinsa ya yi mashi sharhi shi imam sayuti ya ɗauki littafin annuqaya fi arba'ata ashara ilmin din gaba daya ya yi mata sharhi kenan daga ciki ya yi sharhin wannan littafin annuqaya fi ilmin tafsir da muke magana a kansa na san da izinin Allah ta'ala ko yanzu aka tambaye ka littafin annuqaya za ka yi takaitaccen bayani a kansa kullum da ke ko na farko littafi ne da ya haɗa ilimi goma sha hudu ina fatan kuma yanci wannan da kyau wanda al'imamu sayuti ya wallafa kuma waɗannan ilimi goma sha hudu nagartattun ilimi ne a kowanne fanni a mahangar imamu sayuti da ya wallafa ina fatan kuma mai wannan da kyau yi za ka ke ganin ilimin na hau da ya kawo ko da ba wai za ka zama siba wahi ba ne in dai ka karanta shi lalle ilalla za ka karu sosai da sosai ilimin hadisi ilimin to a ciki ne muka ɗauko ilimin tafsir da ke cikin wannan littafi kuma idan muka karanta muka fara karatu lalle ilalla za ka fahimci eh lallai sauran littattafan sauran ilmummukan da ke ciki za ga lallai ilalla akwai alkhairi a ciki amma mun faɗi cewa ilmin tauhidi ba ya wallafa shi ne akan mazhabi na ahlus sunna wal jama'a ba Allah ta'ala ya amfana da mu baki da kuma malamai suka ce in ka bi salsala ka bi ilimin da ke cikin wannan littafi din na annuqaya ina magana kan ilimin tafsiri kenan za ga yana komawa ne zuwa ga littafin mawaƙil ulum fi mawaƙil nujum na al'imam al-bulkini na al'imam al-bulkini wanda ya rasu shekara ta 824 imam imamu sayuti ya rasu shekara ta 911 kaga imamu sayuti ya zo bayan shi kenan da ya zo bayan shi sai ya amfana da alkhairin da shi ma ya gina Allah ta'ala ya amfana da mu baki da قال الإمام السيوطي رحمه الله عز وجل علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا قال رحمه الله علم شي علوم القرآن لكن ko kuma ka ce ilmu tafsir na haka ya rubuta shi ilmu tafsir shi ilmu tafsir yubhafu yana yin aiki ne yana bincike ne ana bincike ne fihi a karatun shi da ake yi wana ji da ke ko ilmu tafsir hafu fihi ana bincike ne ana karatu ne a cikinsa an ahwalil kitabil aziz dangane da yanayi na littafin da yake al'aziz littafin da yake mabuwayi wani littafi kenan al-qur'ani saboda haka da zaran ka ji an ce ilmu tafsir kuna ji da kyau ko inda ka ji an ce ilmu tafsir ko ulumul qur'an duk wanda ka ji an ambata a cikinsu to ka sani ana magana ne ana tattaunawa ne ana karatu ne akan abin da ya shafi alkitabil aziz. littafi wanda yake mabuwai alkitab suna ne daga cikin sunayen alkur'ani mai girma kamar yadda allah ta'ala ce zalikar kitabu la raiba shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko hakan nan al'aziz siffa ce daga cikin siffofin alkur'ani mai girma man da Allah ta'ala ya ambaci wannan a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma yake cewa la atil batil min bayni da wala min khalfi tanzil min hakimin hamid ayata dan jama'a qala rahim yanzu mala ya faɗa mana a dunkule inda ga an ce ilmu tafsir to ilmun yubhathu fihi an ahwal alkitabi alaziz wa yanhasiru fi muqaddima shi kuma wannan ilmu tafsir din kuna ji da ke ko shi ilmu tafsir din Wayan hasiru yana takaituwa ne yana komawa ne fi muqaddimatin a muqaddima ɗaya kenan wa hamsatin wa hamsina nau'an da kuma nau'i hamsin da biyar shi kenan ya kammala mana shi ilmin tafsir da ka gan shi za ka same shi da muƙaddima ɗaya kenan da kuma babi hamsin da biyar ina fata mun fahimci wannan da kyau da babi hamsin da biyar haka imamu sayyidi ya faɗa a wannan cikin a wannan littafi nashi na annuqaya cewar shi ilmu tafsir shi ilmu tafsir ya ginu akan muqaddima da kuma babi babi hamsin da biyar amma a cikin littafinsa al-itiqan sai ya kawo babi babi tamanin mhm. kun lura da kyau a cikin at-tahbi fi ilmi tafsir nashi da shi imam sayyidi din sai ya kawo babi babi 102 sannan kuma gashi mun faɗi a ziyaratu wal ihsan na ibnu aqila al makki wanda ya kawo babi 150 da wani abu sannan kuma ya ce mana muqaddimatin wa khamsatin wa khamsina naw'an ina fata mun fahimci wannan da kyau abinda zai nuna maka haka domin shi littafin muktasar ne isa maka lissafa ya cikin muktasarat irin abubuwa da shi malam ya naɗe su ya dunkule su a nau'i guda to irin shi ne a manyan littattafai sai a ware shi nau'i guda a nan sai ya zama ya fito da nau'i uku ko hudu ko biya to haka ko dole ya ƙara yawa ina fata mafahimci fahimci wannan da kyau kullu to shi yasa kake ganin yasa muka ce wannan muktasar ne kuma asali ɗalibin ilimi yana fara karatu ne da muktasarat da takaitattun littattafai kafin ya shiga manya zauwa nake da jaddadawa da izinin Allah ta'ala darasin gobe za mu karbi hadda na wannan littafin da muka yi kafin a zo gari shi insha Allah ta'ala qala rahimahullah al muqaddima al qur'anu al munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama lil ijaz minhu lil ijaz bi surati min wa suratu at ta'ifatu al mutarjamatu tauƙifa. wa aqalluha thalathu ayat والآية طائفة من كلمات القرآن مميزة بفصل ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى wannan ita ce muƙaddima da malam ya ce wa yanhasiru fi muƙaddimatin wa khamsatin wa khamsina nawa kuna ji da ke ko da malam da inda malam ya ce ilmin tafsir ya takaitu kan muƙaddima da kuma nau'i go hamsin da biyar to wannan ita ce muqaddima ya ce alƙur'an shi alƙur'ani mai girma almunazzalu shine abin da aka saukar ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan wannan shine alqur'ani mai girma wanda aka sauka wa annabi Musa kuwa sunan shi Attaura wanda aka sauka wa annabi Isa sunan shi injila wanda aka sauka aka baiwa annabi Dawud sunan shi zabura wa atayna Dawud zabura sai mala ya ce almunazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lil ijazi bi suratin minhu lil'ijazi domin shi ƙur'anin ya zama gagarabadau ko domin ya zama gagar koyo ko a kowane zai iya kwaikwayar alƙur'ani kun bai ci wannan da kyau ta zubin ta zubin harufansa zubin yadda ake karanta shi akwai wanda zai iya kawo wani littafi kamar zubin ƙur'ani a ɗaya kenan ta zubin hukunce-hukuncen shari'ar da ke cikin alkur'ani akwai wanda zai iya kawo wata shari'a irin alkur'ani a ina fatan kun fahimci wannan da ke ko sai malam ya ce lil'ijazi domin shi alkur'ani mai girma ya zama gagarar koyo gagarar misali bi suratin minhu da sura guda daga cikin surorin alkur'ani mai girma 110 sai ana malam ya mana bayani kan Al-Ijaz. sai nuna mana kenan ashe yanzu mun bayanci al-ijaz wanda ake kira ijazul qur'an wana ji da ke ko wanda ake kira ijazul qur'an ashe shi ma ɗaya ne daga cikin ilimi na ulumul qur'an ɗaya kenan sannan Al-Qur'ani mai girma yayi ya kalubalanci a zo da irinsa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin littafinsa Ya ce ƙulla yace ji yanjitamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi misli walauka na ba'dhum li ba'dhin zahira qul ya ke wannan annabi mai daraja ka ce, kace ji ta jitama'atul ins wal jinn wallahi har idan mutane da aljanu za su taru su dunkule ala an ya'tu bi misli hadha a kan su zo da kwatankwacin irin wannan alqur'ani din la ya'tuna bi mislihi ba za su taɓa zuwa da irinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da da sashin su ya kasance mai taimako ne ga sashi sai nuna mana ayar cikin tsoratar isra ta kalubalanci dukkanin mutane da aljanu akan su zo da zubi na alkur'ani mai girma ko ire hukuncin alkur'ani mai girma su zo da shi kuma Allah ta'ala ce ba za su taba zuwa ba wannan alkur'ani kenan gaba ɗayan shi matakin farko sai mataki na biyu aka ce su zo da ayoyi surori guda goma da Allah ta'ala ce ame quluna naftara, qul fa'tu bi ashri suwari misli. kace da su zo da surori guda goma irinsa am yaqulu naftarahu ko ko suna cewa manzan Allah ya kagi alqur'ani ne am yaquluna ko ko cewa suke yi iftarahu manzan Allah ya kagi qur'ani to fali aqul fa'tu bi ashri suwari Ka kace su zo da surori goma irinsa kulwar da ke surori goma ba a ce daga farko ko daga tsakiya ko daga ƙarshe ba daga ko'ina an sun ce za su fara ne daga nas falak ikhlas tabbace da idza jaa qul ya ayyuhal a inna a ara'aita alladhi da ilafi Alamtar, Haifa. su je su zo da surori guda goma ko da irin wani kaga ba su da yawa kulwar da ke ko ba za su taba zuwa da su ba mataki na nau kenan na biyu matakin farko su zo da ƙur'anin gaba ɗaya mataki na biyu su zo da surori guda goma daga cikinsu hakan nan kuma aka je mataki na gaba akan su zo da sura guda ɗaya an mai ƙulu naftara ƙulfatu bi suratin min misili su zo da sura guda ɗaya daga cikin ire-iren surorinsa isa malam ya ce lal'ijazi bi suratin minhu da sura guda daga cikin sauran alkur'ani mai girma saboda shi ne tahaddi na ƙarshe ƙalubalanta su da aka yi na ƙarshe sai malam ya ɗauke shi sai malam bai kawo mana maratib na tahaddi ba cewar an ce su zo da ƙur'ani ɗin baki ɗaya sun gaza an ce su zo da surori guda goma sun kasa an ce sai aka ce to su zo da sura ɗaya shi sa malam sai bai ambata mana ƙur'anin duka ba bai kuma ambata mana surori goma ba sai an bata mana da sura guda ɗaya daga cikinsu to fa akan wannan kan abin da ya shafi mu'jiza ta alkur'ani mai girma malamai suka tahi tsaye sosai da sosai suna wallafa littafai akan abin da ya shafi mu'jiza ta alkur'ani mai girma mu'jiza ta alkur'ani mai girma har eh, aka rubuta littafai barin karanta mana kaɗan daga cikinsu bari in karanta mana kaɗan daga cikinsu akwai ijazul qur'an na abubakar albaqillani wannan bawan allah babban mutum ne sosai da sosai ga abin da ya shafi ijazul qur'an sai dai kai hatara da aqidarsa ash'ariyul mazhab ya rasu shekara ta da uku. akwai eh, ijazul qur'an na ali bin isa Arrimani an-nahwi akwai bayanu ijazul qur'an na ahmad bin muhammad bin ibrahim al-khattabi akwai alkalamu fi wujuhil ijaz alkalamu fi wujuhil ijaz na muhammad bin muhammad bin nu'man bin abdussalam al-akbari akwai dalailul ijaz na abdulqahir bin abdulrahman al-jurjani babban malamin balaga din nan akwai at-tanbihu ala ijazil qur'an na muhammad abul qasim al-khawarizmi al akwai nihayatul ijaz fi dirayatul ijaz na fakhruddin muhammad bin umar ar-razi ya rasu shekara ta ɗari shida da shida akwai alburhanul kashifu an ijazul qur'an akwai atibiyanu fi ilmi bayanin mutali ala ijazul qur'an na abdulwahid bin abdulkarim kamaluddin azzamlikani azzamlikani to haka za ga malamai da yawa sun rubuta littafai ka abin da ya shafi ijazul qur'an akwai mu'tarakul aqran fi ijazul qur'an na imam sayyuti akwai ijazul qur'an akwai al-ijazul ilmiyyu ila ai al-ijazul ila ai na Sheikh Musa'id ibn Sulaiman al saboda mai malam ya rubuta wannan saboda yadda aka rubutu kan ijazul qur'an sai kuma har mutane suke neman ma kuma su wuce gona da iri ice ijazul qur'an ai 11 ga watan September da aka yi ya yi daidai da 11 ga watan September kuma a sunan layin da aka shi ne jurufin an yi kaza wai abin ya tabbata a ƙur'ani wannan takallufi ba haka za ka dinga ganin abubuwa a ce akwai ijaz abu kaza ƙur'ani ya faɗa a ce akwai wata formula da ake karantawa a ilmin science cewar eh, abu kaza da abu kaza Allah ya faɗa abin cikin suratul hadid ya ce wa anzalna hadida Allah ta'ala ya saukar da alhadid to wannan ayar wannan abin na ayon din da ake bukata wannan zanan wannan abin da ake bukata yana cikin suratul hadid Allah ta'ala sura ita ce ta kaza kuma amma sai ya zamana mitar da yake nema idan aka lissafa da fatiha ba zai kai ba sai ce fatiha mukaddima ce sai ya cire fatiha ya ce wannan mukaddima ce saboda in ya fara lissafin surorin ƙwararren daga bakara ali imran nisa'i zai ba shi abin da yake so ya cimma wa ya gaya mashi dole sai ƙwararren ya faɗa balle har yanzu yana ci dolen dolen shi sai ya faɗi wannan a cikin ƙur'ani za ku dinga gani ana ta nuna waɗannan abubuwan a wasa a ce ya bankaro abu kaza ƙur'ani abu kaza shi kuma kowa sai ya ce a sharing kowa sai ta yi shi bai sani abin da baka sani ba baka sharing a kai saboda ka ijazul qur'an ilimi ne tabbatacce amma yadda ake zakwadi a kai komai a jingina kan ijazul qur'an to yana buƙatar kuma neman ƙarin tambihi da in ba haka ba sai mutum ya je ya tafi wani wurin kuma da نسأل الله سلامة والعافية قال رحمه الله الإعجاز منه Domin دومن ya zama غربا دو da sura guda ɗaya mun faɗi maganar sai malam bai janyo mana dukkanin matakaiya da aka huce a baya ba bai ce a kawo surori ayoyin abin nan ƙur'ani duka ba ɗaya kenan bai kuma kawo mana matakin surori guda goma ba sai ya kawo mana matakin sura guda dan ita ce ta zo cikin suratu al-baqara da Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina har in kun kasance kuna masu kokonto da shakku da kaikayin zuci akan abin da muka saukarwa da bawan mu fa'atu bi suratin ku zo da sura guda min mislihi ku zo da sura guda kun ga sura guda aka ambata a ayoyin madina da aka je madina ba a maimaita a zo da ba baki ɗaya ba ba a maimaita a zo da surori guda goma na ƙur'ani ba kawai sai a kawo sura guda ɗaya isa mala ya ce bi suratin min ala rahimahullah was sura to ita kuma sura fa was sura ita sura a ta'ifatul mutarjama wani jerin gwano ne na ayoyi wani taron ayoyi ne al mutarjama da aka faɗi sunan shi a sama tauƙifan faɗan sunan nashi a sama shar'antacce ne sai ya tabbata a shari'a kun ga yanzu muna da ulumul qur'an matakin farko kenan muna ji da kyau mataki na biyu sai ilmu sura ulumu sura yanzu malam yana mana magana kan sura ce ita sura at-ta'ifatul mutarjama wani tsagi ne na alƙur'ani kuna ji da kyau ko wani tsagi ne na alƙur'ani kenan sura ba dukkanin ƙur'ani ba ce eh amma ƙur'ani dukkanin surori ne na fatan kun mai wannan da kyau ita sura wani tsagi ne na almutar jama wanda aka faɗi bayaninsa a sama aka ce suratul fatiha kun suratul fatiha da aka faɗa shi bayanin ayoyi bakwai da ke ƙasa wadda na da kyau suratul baƙara da aka faɗa a sama shi bayanin ayoyi 280 da da kaza da ke ƙasa ana ba ta yadda inda ba a faɗi suratul baqara ba sai ka ji wani ya karanta wafkurullah fi ayyami ma'adudat ina za ka ce ayoyin sai dai ka ce ayoyin suna cikin ayoyin ƙwar'ani Wana ji da ke ku ayoyin suna cikin ayoyin alƙwar'ani mai girma amma amma a wata sura to kenan daga cikin ayyukan sura shine a tarjama shine a tarjama bayanin abin da ke ciki sai mala ya ce tauƙifan tauƙifan kenan sanya ma sura suna kaza wannan tauƙifi ne ba kowa yake faɗin shi ba kuna jina da ke ko sanya ma sura suna to wannan tauƙifi ne shi ne asali ijtihadi na shiga amma tauƙifi shi ne asali isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira suratul fatiha da ummul qur'an la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ko liman lam yaqra bi fatihatul kitab sai zama na suratul fatiha sura ce da aka annabi sallallahu ya tabbatar da sunanta ina fata mun fahimci wannan da kyau hakan nan suratul baqara az-zahrawan ya tabbata a cikin hadisin muslim ina mun fahimci wannan da kyau surorin alqur'ani ne girma muka zo kan ilmu sura surorin alkur'ani mai girma kusan kowace sura aka faɗi sunanta to za ka ga wannan abin ya fito a cikin sura in ka ɗauki suratul baqara za ga a cikin surar an faɗi wa qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara wana ji da kyau in ka ɗauki suratul ali imran a ciki an faɗi inna allaha adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin an ka ɗauki suratu an-nisa'i za ga an faɗi ya ayyuhan nasu taqrabukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kun an zo wurin kenan ko hakan nan ka ɗauki suratul ma'ida mhm. ina jiran ku ni ba na kawo waɗancan ba anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatin minka amma kafin ita an ba so an faɗi ma'ida hal yasa fi rabbuka ko an yanzil alaina ma'ida ta mina sama qalat qulla in kuntum mu'mini qalu nuridu min ha. minha wa tatma'inna qulubuna to suratu al-an'am wa min al-an'ami hamulatan wa farsha ko wa ja'alu mimma mimma dara min al-harthi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillah bi za'mi hadha li shurakaina laga surarun qur'ani kowace sura guda an faɗi an faɗi sunan surar a ciki saboda daga suratul araf zuwa ƙarshe idan Allah ta'ala ya kai mu gobe kowannen ku sai ya kawo mun sunan surar da kuma inda aka faɗi sunan surar a ciki suratul araf ina aka faɗa suratul anfal ina al-anfal ya fito cikin sunan surar suratul tauba ina at-tauba ta fito cikin sunan surar ko suratul bara'a ina bara'a ta fito a cikin sunan a cikin ayoyin surar haka nan suratu yunus haka nan suratu hud haka nan suratu yusuf surorin alkur'ani mai girma surori ne ɗari da goma sha hudu surori ne da goma sha hudu rahimahullah wa ƙalluha salafu ayat mala yace mafi karancin sura shine mai ayoyi mai ayoyi uku ita ce mafi karancin sura mai ayoyi uku su karan kansu surori masu ayoyi uku ma guda uku ne ko suratul asiri da suratul kautsar da suratu da suratul nasri da suratu an suratul asri wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat har zuwa karshe haka nan suratu al-kautsar inna a'tainaka al-kautsar har zuwa karshe sai kuma suratul nasri suratu idza jaa nasrullahi wal fath kaga suratul nasri idza jaa nasrullahi wal fath suratul kautsar inna a'tainaka al kautsar suratul asri wal asri innal insana lafi khusr ina fata mun fahimci wannan da kyau waɗannan a surorin alkur'ani mai girma sura mafi tsawo ita ce suratul baqara sura mafi tsawo ita ce suratul al-baqara sura mafi gajarta fa suratul kawthar suratul kawthar ita ce mafi gajarta duk da sun yi tarayya a ayoyin uku uku ne al'asar da alkawthar da annasar duka ayoyinsu uku uku ne amma aka zo adadin kalmomi fa za a gana alkawthar su ne ba su kai sauran ba kenan suratul kawthar ita ce sura mafi karanci mafi gajarta hakan nan kuma suratul bakara ita ce sura mafi tsawo qala rahimahullah wa aqalluha thalathu ayat mafi karancin sura ita ce mai ayoyi guda uku qala rahimahullah wal ayatu ta'ifatun min kalimatil qur'an mumayyizatun bi faslin wal ayatu ita kuma aya guda yanzu mun shiga ulumul aya kenan ko ko ilmul aya ulumul qur'an aha sai ilmus sura aha sai ilmul aya a ilmu sura muna bukatar sanin sunan surar kun bai ci magana ta da kyau ko tunda mala ya ce a mu mutarjama sunanta da kuma inda ta samo suna akwai wata baiwar Allah ta rubuta littafi mai suna asma'u suwarul qur'an wa fada'iluha na Dr. Munira Muhammad Nasir Ad-Dawsari mace ce ta wallafa littafi din yana cikin manyan manyan littafai da suke la'akari da wannan asma'u suwarul qur'an wa fada'iluha na Dr. Munira binti Nasir a tausari daga cikin littafayin tafsiri akwai eh, abin a tahrir wa tanwir na Tahir bin Ashur yana kokari sosai kafin a shiga sura zai faɗi wannan surar ana kiranta da kaza ana kiranta kaza ana kiranta kaza wani lokacin ma za ku ga eh, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara a Raddul Azhan fi ulumul Qur'an in ya kawo awal mawdu'a har ra'isi yakan faɗi wasu sunaye biyu ko uku daga cikin sunayen wannan sura ɗin ana fata mun fahimci wannan da kyau kenan sura tana da sunaye banda wannan da ta shahara da shi akwai sunaye da da aga suratul tauba ana kiranta suratul bara'a ana kiranta kuma suratul tauba to in ka dauki suratul bara'a a ina ta samu in ka samu dauki suratul tauba daga ina ta samu sai malai ya ce wal aya abinda ake nufi da aya ta'ifatun wani wani kaso ne min kalimatul qur'an na kalmomin alqur'ani kalmomin alqur'ani su suka haɗu suka samar da aya ayoyin alqur'ani su suka haɗu suka samar da sura amma babu sura mai aya biyu ko balle aya ɗaya mafi karancin sura shine aya uku daga nan sai sama ita kuma aya ta'ifatun min kalimatul qur'an kalmomi na alkur'ani ne suka haɗu suka yi mumayyizatun da ake bambance wannan ayar da wannan ayar bi faslin da rabawa da aka yi kullum da ke ko ai an raba wannan ayar da wannan ayar da sarari saboda a lokacin da aka rubuta ƙur'ani ai babu ɗigon aya sarari aka bari kullum da ke ko sarari kawai aka bari kamar ka ce space in kana rubutun kwamfuta shi aka bari amma a sa ɗugo na ayoyi ko a sa aya ta ɗaya ta biyu ta uku duk ba a sa ba ina fatan kun yanzu wannan da kyau ai inda an sa aya ta ɗaya aya kaza ita ce ta ɗaya ta biyu ta uku ai da ba a samu saɓani ba akan wal asri wata aya ce ta farko wace ce aya farko eh <laughs> ya ce ita ce wal asri kun lura da ke ko amma za a ga lissafin mutanen madina ai wal asri innal insana lafi khusr ne aya farko wal asri innal insana lafi khusr aya farko illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi aya ta biyu wa tawasaw bis sabri aya ta uku ina fata mun bayyace wannan to sarari aka bari shine yace mumayyizatun bi faslin wanda aka raba wannan ayar da wannan ayar da sarari yasa ake kiran ilimin da yake magana kan lissafin ayoyin alkur'ani ake kiran shi da sunan ilmul fawasil ilmul fawasil ilmin da ke magana kan rabewa tsakanin wannan ayar da wannan ayar kuma domin a lissafo su a gane aya sura kaza tana da ayoyi nawa wana ji da kyau ko sura kaza tana da ayoyi nawa shi ya kira da addul ayi lissafin ayoyin alkur'ani mai girma lissafin ayoyin alkur'ani mai girma ayoyin alkur'ani mai girma guda nawa ne dubu shida ɗari shida da sittin da shida dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida amma yana cewa dubu shida da ɗari shida da sittin da shida shida hudu a ah, malamai suka ce lissafin ayoyin alkur'ani mai girma lissafi ne guda bakwai lissafin ayoyin alkur'ani mai girma lissafi ne da yake koma zuwa ga makarantu guda bakwai makaranta ta farko ita ce al'adadul madinin awwal lissafin mutanen madina na farko shi ko shine ruwayan nafi daga malaminsa sa abu jafar yazid ibn qaqa ayoyin ƙwar'ani 6217 sai lissafi na biyu al'adadul madinin akhir ne lissafin mutanen madina na ƙarshe shine riwayatu isma'il bin ja'far daga suleiman ibn jamaz daga malaminsa shaiba ayoyin ƙwar'ani 6,214 sai al'adajul makki shine riwayatu addani abu amur dani kenan zuwa ga abdullahi ibn kathir zuwa ga mujahid ibn jabar da ubay ibn ka'ab zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ayoyin ƙur'ani 6,210 sai lissafin mutanen basara al'adadul basari kenan shine ruwayatu ata bin yasarin da kuma asim al-jahadari asim al-jahadari ba asim ibn abin na al-kufi ba shi kuma lissafin ayoyin ƙur'ani a nan yana da 6,204 sai al'adadul kufi shine ruwayatu hamza wa Sufiyan daga aliyu ibn abi talibin shine mai lissafi 6,236 kuma shine lissafi mafi yawa a cikin lissafin ayoyin alkur'ani mai girma sai lissafin mutanen dimashq al'adadu dimashqi shine ruwayatu hayar zimar daga abdullahi ibn amir al-yahsubi daga abu darda 6,227 ko da 26 ko da 27 ko da 26 in kun lura da kyau lissafin gaba ɗaya dubu shida da ɗari biyu dubu shida da ɗari biyu a kan ƙarin ɗari biyu ne malamai suka ƙara ma juna kan lissafin ayoyin sai kuma al'adad na bakwai na ƙarshe shi ne al'adadu alhims na abin da aka yi jingina zuwa ga shurah bin yazid alhims dubu shida ɗari biyu da talatin da biyu gaba ɗaya dubu shida ɗari biyu ne a kan 'yan kan ne malaman lissafin ayoyi suka ƙara ma juna sani wanda yake kuma na gaya mana me dalili asali ba a sa wuri kaza zuwa wuri kaza shine aya ba an rubuta bakaƙen ƙur'ani ne gaba ɗaya babu wasani babu ɗigo sarari aka bari in ka ce wal asiri sai ka bar sarari innal insana sai ka bar sarari haka aka yi ta bari babu ɗigo babu kaza babu kaza kullum da ke ko daga cikin littafai da za su taimaka wa mutum wurin lissafin ayoyin Alƙur'ani mai girma akwai albayanu fi addi ayil ƙur'an na al-imam abu Amar bin usman bin sa'id ad-dani wanda ya rasu shekara ta 444 shekara ta 444 ma'ana shekara shi dubu ɗaya babu kaɗan kenan akwai nazimatu zuhur fi ilmin fawasil kunji ilmin fawasil na al-imam ash rahimahullahu azza wanda ya rasu shekara ta 590 haka nan akwai ma'alimul yusur sharhu nazimatuz zuhur kenan akwai fara'idul hisan fi addi ayil qur'an akwai alƙaulul wajiz fi ilmi fawasil kitab aziz akwai al-muharrar wajiz fi addi ayil kitab aziz akwai husnul madad fi fannin adad ma'ana ilimin sanin ayoyin alƙur'ani mai girma ilimi ne mai zaman kansa kulwar da ke ko ilimi ne mai zaman kansa ilimi ne mai faɗin gaske shi ma a ƙarƙashin ulumul ƙur'ani yake waɗancan littafai da muka karanta daga farko su a rubuta su ne a ulumul qur'an to sannan kuma nan a kowane bangare na ulumul qur'an din akwai littattafai da aka rubuta domin wannan fannin kun ga yanzu abdul ayi mun karanta kaɗan daga cikin ayoyin alqur'ani mai gina littattafai da aka rubuta kan ayoyin alqur'ani mai girma aya mafi tsawo ita ce ayatu dayn ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu aya mafi gajarta fa wace aya ce mafi gajarta kun yi shiru kun yi shiru thumma nazar kalma biyu ce ko thumma daban nazar daban to amma ar-rahman ita ma aya ce ko amma za ku ce ba a yi ijima'i akan ar-rahman aya guda ba ce alhaqa alƙari'a duk akwai ruwayoyin da akwai a waɗannan lissafin da muka karanta na makarantu akwai yadda ya rubuta ar-rahman aya guda allama al-qur'an aya ta biyu alhaqa aya guda malhaƙa aya ta biyu alqari'a aya guda malqari'a aya ta biyu kun da ke ko akwai wanda ya lissafa su aya biyu kenan akwai kuma ne ya haɗa su duka aya ɗaya to shi yasa malamai ba su cika kawo waɗannan ba sukan kawo summa nazar saboda ga summa ga nazar wasu kuma suka kawo mudhammatan saboda kalma guda ce amma summa nazar kalmomi ne guda biyu summa daban nazar daban amma an kan lura kuma ka duba ta bangaren adadin harufa to summa tana da harufa guda nawa sa'un da mimin guda biyu harufa uku kenan nazar harufa uku harufa nawa kenan shida mudhammatan su kuma rufa nan tunda kowace madda kai harfi guda ne to haka ne malamai suke ta tattaunawa kan wace ce mafi gazarta in an ce summa nazar muka yi la'akari da harufa muka ce mudhammatan muka la'akari da kalma guda ce Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk